tabbas asiri yana tasiri a jikin yarki sai fakin yi da gaske umma biki gaya mun zaki je unguwa ba wace unguwa kika je haka ba ta miki da haka umma ki gaya mun mana na gane kin je gidan su matata ko kin je ki bi kwanta sun mulakanta ki kamar da suka saba ko umma wallahi duk mutumin da ya sa hawayen ki zuba shi ma nashi sai ya zuba wallahi sai na ji harama bashir dawo haka yadda ka je ba da yawo na ba dawo to umma wannan wani irin mulakanci ne sun yi min wulakanci sun yi min wulakancin abin kuma ya bar kaina yanzu ya dawo kanki har sa ki hawaye in dai kana bin umarni na ban yadda ka je ba to naji ba zan je ba amma umma ki gaya min me suka yi miki ba duka ba zagi amma gaskiya suna kyamatar talaka gidan nan ba sa ƙaunar talaka amma umarnin da zan baka duk yadda za ka yi ka yi ƙoƙari ka dawo da matarka saboda matarka 'yar mutunci ce mutuniya arziki ce kuma ta san girman manya abinda nake so in gaya maka kenan ka dawo da ita shi kenan umma amma abu ɗaya nake so da ke dan Allah ki daina zub da hawayenki saboda ganin ki kina hawaye zai iya sanin sabawa Zara. Yaya Kabir, ba na tsammanin ka. Ba dogon zance ne kani ba. Me kika dawo a gidan nan? Bashir ne ya ce in dawo gidan saboda tun ranar da aka yi na muke faɗa da shi. Ke ma kin san dole ba zai ji daɗi ba. Kuma dole ransa ya ɓaci. Kuma abin da aka yi musu ba a kyauta musu ba. Amma yaya Kabir ai shi ma bai kyauta ba. Abin da nake son da ke ki shiga ciki ki je ki tattaro kayan ki gaba ɗaya na mai da ke gidanki amma ya isa ki tashi ki shiga ciki ki ɗebo kayan ki na mai da ke gidanki saboda duk abin da ya faru ya faru ne ba don kowa ba sai dan dalili na kuma dole na ne kuma dangin mu sun tsane shi ne ba don komai ba sai dan aure na da ke bai yiwu ba ki tashi ki shiga ciki ki je ki ɗauko kayan ki. Amma yayi. Ki tashi ce. Ki same ni a cikin mota. Muna waje. salam alaikum. alaikum. alaikum. alaikum. alaikum salam. sannu da zuwa. Yanzu kuke Wallahi. Zara. Ai wallahi tallahi Zara baki a gidan nan. Wallahi tallahi abubuwa da duk suka dame mu da ni da Bashir ba iya bacci a cikin gidan nan. Allahu Ba komai umma. Na dawo kenan yanzu. Insha Allah ba zan koma ba. Alhamdulillahi, alhamdulillahi mun gode Allah. Umma ina son in roke ki ki yafe min duk laifin da na yi miki. Wallahi baki mana komai ba. Bashir nema da laifi. saboda bashir da ya tsaya ya bi abin na hankali ba haƙuri da ya haƙuri abin na haka tabba za ta kasance ba wallahi Allah sarki umma ga yana dan Allah bawan Allah kai haƙuri ban ina ta ya ta ina ta zumuɗi ba ku da Allah sannu ina gajiya lafiya la wallahi sannu ha ko da shine kabirin eh, Allah sarki kuma sai gashi ya dabun da ke kuma mama ga zaharar na dawo da ita alhamdulillah kuma dan Allah kuma ku yi hakuri akan duk abin da ya faru wallahi ba komai insha Allah babu abin da zai sake faruwa alhamdulillah Allah ya yarda ka mun gode mun gode Allah saka da alheri ba na gari ne sai da na dawo sai ake gaya mini ga abin da ya faru tana gida dan da a ce na sani ma da ko kwana ɗaya ba za ta ƙara ba. sarki to ai gashi ba gashi ga kana dawowa gashi ka zo ka same ta ka da mana da ita alhamdulillah an gode Allah ya saka da alheri madalla To, to madalla, madalla. To shi kenan sai yaushe kuma. To sai an kwana biyu an gode fa a gaggaishe su. Kayo na ji daɗi, kayo na ji daɗi. A saka. Zara, yaushe kika dawo? ɗazun da yamman nan ya kai suka bari kika dawo ya yi kabir ne ya dawo da ni saboda shi bai ɗauka da zafi ba yadda kai ka dawo. kai ya sa iya kabir ya dake ki dawo wallahi ka san me nake son ka gane bashir ya yi kabir faɗan uwana ne saboda gaba ɗaya a gidanmu ne ya yi yarantar shi a gidanmu ya tashi a gidanmu ya yi komai da komai me yasa zaka rika zargi na ka ce wai ko muna neman juna ko kuma muna wani abu da shi a waje kin ki hakuri in Allah ya da wannan magana ta wuce kuma ba za ta ƙara maimaita kanta ba wallahi biki san wani abu ba rashin ki a kusa da ni ba karamar illa gare shi ba ba haka kace ba ka manta na wata gida ki hakuri ai bacin rai ne bacin rai ba abin da baya sawa kai ki sake tunawa da wannan kin ji ko wallahi na yi musun haka ha ka kun fito <laughs> an tashi lafiya lafiya lau ai ni je biki gaya mun ina shiga daki kawai sai naga zara ni ya da mata <laughs> ne ba zan gaya masa ba sai ya shiga ya gano kuma da ka ganta me yasa baka dawo ka zo ka gaya min ba zan zira da wada lafiya Allah ya bada sa'a au Bashir ina so yarinyar nan ka rike ta amana tsakani da Allah ko bayan raina ka kai da ka cuce ta ka ji kon ko to yawa Allah ya maka albarka Allah ya muku albarka a butan ma sai an karba mu <laughs> Salamu alaikum. Na'am, Aunty Salma. Lafiya ƙalau. To, jibi? To shi kenan Allah ya kai mu. To shi babu. Mhm. Menene? Ko dai magana ku ce ta cin gida? A'a, Aunty Salma ne ta ce in shirya jibi za mu tafi Dubai tare. Amma ta tambayi izinin mijinki dai ko? A'a, bata ce haka ba amma ai ka san ba yadda za a yi tafiya ba tare da amincewarka ba in ce da ita bata ce ki nemi izini wajen mijinki ba a'a ba ta tambaya ba shikenan ba za ki je ba ba zan je ba ƙwarai kuwa ba za ki ba in dai da izini na za ki je to wallahi ba za ki ban Allah ya yarda sosai ba anti salma na sani ai gobe ne tafiyan ko to amma shirye-shirye sun riga sun yi nisa kuma gobe ne tafiya amma shine baki leko ba kuma ke baki ce komai ba wallahi anti salma mijina ne ni har yanzu bai ce komai ba ke banza ce me na maganar mijinki a ciki mijinki ubanki ne saboda me zaki ce wai sai lalle ya barki daman can ya zo ya tadda mu da al'adar gidanmu tsarinmu ne akan su ya aure ki ko ya baki umarni ko kai ya baki wannan ikonmu ne eh na ji ni ba ubanta ba ne amma ina so ki tabbatar da cewa a matsayina na mijinta ina da iko da ita tafiya ce ban ga dama ba ba za ta yi ba abin da ke tunanin zaki iya ki zo ki kin gane ko zara ni ba wai rashin kunya ne mata ba ba wai kuma ina miki bakin cikin tafiyar nan bane a'a ina so in tabbatar mata da cewa a na namijin ki fa ina da iko da ki domin naga cewa ba ta fahimta ka ba na gane bashir ha ya Allah ubangiji na ya din na ganki a burkice kamar ranki a face wannan banzan ne wa fa mijin zara wai me wai ine mata magana tafiya da bai din nan kin ji maganganun da yake gaya min a waya wai magana tafiya da bai wai shi yake da iko da ita domin shine mijinta kuma tafiyar ma an fasa ba za a yi ba ai bai isa ba abin da an riga an yi arrangement din duk abin da za a shirya na game da tafiyar nan ai bai isa ya hana tafiya ba ban wayan nan hmm. amma nan magana ba ta waya ba ce lallai ma wannan banzan ya samu sake bayan tilastawa da kunci da bakin ciki na rayuwa na sanadiyar aurensa da ya dora zara a ciki har ma zai karbi waya ya gaya min magana takawa zan har gida in bambance mai aya da tsakuwa in kuma nuna mai kwalitin arziki da talauci ba shi mara mutunci ba wallahi tallahi ba kai sa ba muna talaka kai baka bi mu ba wallahi mu ba za mu bi ka ba har kana da wani iko dan za a yi tafiya da zara ka ce wai ba za ta tafi ba kai an aure ka aure daban zumunci kuma dole ne sai an yi haba anti salma haba dai dalla can gafara rufe min baki rufe min baki wannan kazamin talaka wallahi bai isa mai biyayya ba in har shi ba mu wuce gaba ya bi mu ba bai isa mu bi shi ba bari ki jin gaya miki ko dai yau ka sake ta ko kuma wallahi kotu ta raba mu da kai haba baiwa Allah ki haƙuri mana umma haƙuri me kike bata akan me zaki bata haƙuri ba abin da wani ya mata saboda haka haƙuri me zaki bata ina so in jaddada mata ikon miji akan matarsa ne domin na lura cewa bata san wannan ba aure ɗaya biyu uku hudu ko hoto ba za ki iya nunawa ba duk ya mutu me kika da aure tambaye ki nake me kika da aure kin dauka cewa in mace tana da arziki shikenan sai ta juya mijinta to ba haka bane ikonsa darajarsa martabarsa suna nan ko da shugaban ƙasa yake aure Allah ya fifita ɗa namiji akan mace a zamantakewar aure sannan addinin musulunci bai yarda dan matarka tana da arziki ta juya kaka zama bawanta ba ki san wannan naji babu wani iko ga talaka baka isa mu nemi izinin ka ba wallahi kar ku soma dama ni ban ce ku nemi izini na ba ban ce ku nemi izini na ba in dai mata ta tana mun biyayya to alhamdulillah tunda me ita ce aljanna take tafin kafata kuma ki sani ba ku isa kuma ni bawan ku ba sannan ba ku isa zan zama dan amshin shatan ku ba wallahi naji to wallahi zaka gani wallahi tallahi sai ka gane kuranka ke kuma ki ci gaba da biye mai ki iya tunawa fa mu ne iyayenki mu muka haife ki muka baki dukkanin kulawa muka tallafa miki muka kula da addininki da biyayyarki da karatunki har kika girma muka yi miki aure idan kika biya ta namiji za ki gani kulawa ya ba ka ta ji bikin shiga kar ma ki da daga hankalin ki je ka buka lalashi matarka shikenan umma Zara, bai kamata ki riƙa kuka ba, saboda biki saba wa Allah ba, ni biki bata min rai ba. Kin gane? In dai kuma magana tafiya Dubai ne, ki kwantar da hankalinki. wata ran da kaina zan ɗauki kuɗi na je biya miki insha Allah wa arziki na Allah ne ba za ka gane ba bashir ni ba maganar tafiya Dubai ne yake sa kuka ba rashin kuɗin ka kuma bashir bai taɓa daga min hankali ba babban abin da ke sani ni kuka shine yadda aka rasa samun jituwa tsakaninka da danginmu bashir yau ka ji wannan problem ya tashi gobe kuma wani ne zai taso na gaji matsala fa ba da garin take ba yan uwanki ne ba su fahimce ni ba duk abin da nake yi ina yi akan gaskiya ta ne amma su abin da suke tunani shine in kana da arziki zaka iya wulakanta kowane dan adam da kaga dama ni ina tunanin mai kuɗi yana da iko ne akan irin mutanen da ba su dogara ga kansu ba ba su dogara ga Allah ba suke zuwa su je su watsar da kansu a gaban masu kuɗi waɗanda suka kasa dogaro su yi wa kansu abin kansu irin mutanen da suke bin masu kuɗi suna masu fadanci suna musu barace-barace zuciyarsu ta mutu ko kuma a'a wanda suke tunanin cewa za su aure 'ya'yan masu kuɗi saboda za su amfana dukiyarsu ina so ki gane wani abu zara ina son ki ina son ki ne ba don komai ba sai don kyawawan ɗabi'un ki wallahi in har 'yan uwanki za su haƙura su bar min ki to ni fa shikenan ba na buƙatar ko da su. abin da nake so ki gane shi ne kin fi min duk wani arziki da dukiya da yake bayan ƙasa na yadda na kuma yadda da kai bashir kuma insha Allah zan kasance mai biyayya da kai har abada na gode Zara, ina tausaya miki wannan zaman da kike. Lokacin da rigima aurenki ta zo Zara, mu mun zata rabo ne na haihuwa. Dole muka saurara da ikon Allah. Saboda idan ana rigima akan aure ba a jayayya. Wani rabon sai ya zo ya gaba da kai. To kin ga ke naki auren ba wani rabo. Sai rabon wahala Zara. Tun kika shigo gidan nan ko batan wata baki taɓa yi ba. ban taba ganin ki nutsantar da miyau ko amai ba kuma kullum mu muna cikin tashin hankali ba mu da kwanciyar hankali ke ba kyakkyawar sutura ba kyakkyawar cima ba kyakkyawan makwanci gashi ya gallabe ki ya tare ki daga zuwa mu ya saka wata katanga ya gindaya a tsakanin dangin gizara yanzu anti salma kina nufin hajiya tana fushi da ni kenan zara iyayenki suna matuƙar fushi da ke kullum mahaifiyarki sai ta kuka saboda halin da kike ciki <laughs> ni ba komai nake bakin ciki a rayuwa da illa ran da duk mahaifiyarki sai ta zubar miki da hawaye zara kullum muna hira da ita sai ta zubar miki da hawaye to ya kuke son yi da raina ne wajen Allah fushi iyaye taki ne da lalacewar al'amuran mutum a rayuwa zara zara ki yi shawara a zuciyarki ki ga abin da ya dace al'amarin auren nan namiji namiji zara hankaka ne gabansa baki bayan safari idan ya girgiza ya zubo miki da ruwan bakin ciki da wulakanci yanzu sai ki je ki a asibiti an ce hawan jini da bugawar zuciya shi ke kenan ki je kawai ba komai ki bani zuwa gobe zan yi tunani a kai kada ki yi shawara da kowa ki yi shawara da zuciyarki kuma kada ta wuce gobe za ta wuce ne shi Allah salma na tafi Hajiya ina zuwa haka? Hmm. Zan je gidan mutumin ka. Haba anti ke ko me zai kai ki gidan wannan mutumin? Me zai kai ki gidan wannan banzan? Hmm. Ka san me zan je in yi? Kai dai ka bari in je in dawo ka sha mamaki. anti gaskiya in dai ba rashin mutunci za ki je ba ni ban ga amfanin zuwan ki gidan nan <laughs> kai gaskiya talaka akwai karfi ko sun da ya shaƙe ni na ɗauka mutuwa zan yi wani gajimare na fara gani kai salis ba ka da kirki wani irin gajimare ai bari ka je in gaya maka haka kawai ya je ya kunsa mana yar uwa a ɗaki yanzu zan je in fito da ita in san ni abin da yake ɓata min rai yake ɗaga min hankali ba na tare shi ba ya fi ƙarfi na wallahi da ba dan ya fi karfi na ba har gidansa zan je in dauko zara in dawo da ita gidan nan banda dumame fa da dambu ba abin da yake dura mata duk tara ne ta lalace kaɗan daga aikin talaka yanzu gidan zan je za ka yi mamaki da zara zan taho gida Allah mai kamar maza hmm. zan ba da mamaki Allah ya ba da sa'a a me wannan bai bude motar ya kakaɗe ba zara ki tashi mu tafi ki tashi mu tafi gida ki tashi in komar da ke gurin danginki domin su ne gatanki ba za ki taba canja mu ba mu ma ba za mu taba canja ki ba don ba mu da kamar ki zara in ne miki tsoron bacin ran namiji kada yanzu ki zauna cikin wahala gaba ya zo ya jefa ki a cikin kunci na rayuwa kuma sannan ya zo ya guje ki Zara, ki tashi mu tafi. Ba inda za ta, ba abin da zai raba da ita sai mutuwa. Dole ku rabu, domin baka san ƙimar iyayenta ba, kuma baka ba mu mu ba. Ko kaɗan abin da kika faɗa babu shi a zuciyata. Katina, hadda za ka ce wai babu wannan a zuciyarka? Ka ci mana mutunci ranar birthday ɗinta? sannan ka ci mana mutunci ranar tafiya da bai? ka ce babu wanda ya isa da ita sai kai zara wannan ba abokin zamanki ba ne zara ki tashi mu in ba so kike iyayenki su tsine miki ba zara kar ki tafki bani ba zan iya rabuwa da ke ba. Zara, ki haƙuri ki zauna, ba zan iya rayuwa in babu ki ba. Kin ji ko? Ka yi haƙuri Bashir, ka balle in tafi. Nan da ta alamu ba za ku taɓa samun daidaituwa da dangina ba. ni kuma ina tsoron fashin iyaye na zara karki ci haka in ba biki ba san iya rayuwa ba zara ki zo mu tafi gida ki daina sauraron maganganun wannan domin zai karya miki zuciya ya canja miki ra'ayi akan abin da kika kudure mu tafi zara mu tafi anti mu tafi ki gane gidan iyayena zara rabuwa za ki tafi da akwati lafiya me ke faru ra'ayin kanta ta zaɓa za ta tafi gidan mahaifinta inda za ta samu kyakkyawar kulawa da jin daɗi ta gaji da zaman kunci da wahala haba baiwa Allah wallahi mu taɓa kuntata mata ba ba a taɓa kuntata mata ba a cikin gidan nan dan Allah dan Allah har sai an ambaci kunci a gidan nan ki duba fa ki ga jibi fa zaman keji da kunci gida kamar kabari wannan kurkukun ai babu kuncin da ya wuce zama a cikin talauci akwai larurar da ta wuce wannan kuma sannan ɗanki ba shi da tarbiyya baya ganin kunyan na gaba baya girmama mutane ke baiwa Allah ɗana kwa shine mai tarbiyya shi ya san girman iyaye kuma shine mai kunya irin na addinin musulunci duk da mun ji saƙonki wuce mu tafi mu je zara ina jan ki kina turjewa Tirjiya kike ki wuce mu tafi ina son ka yafe mani duk laifin da na yi maka ba zan iya binta ba ba kuma zan iya rabuwa da kai ba zan iya jarumta a ko'ina amma ban da wajen rabuwa da ke hawaye na ba kasafai suke zuba ba amma dalilin rabuwa da ke dole su zuba zara na gode miki da kika dawo kin ji zan rayu da kai duk wuya daɗi ko da da wala ko babu mutuwa kaɗai ce za ta iya raba ni da kai in har a gidan miji ake samun aljanna ya kai mijina na zo gare ka don in samu tawa aljanna haba zara aljanna ai ta irin ku ce sai dake fatan in shigo in same ki bashir ina son ka sanin cewa bakin alkalami ya bushe zara ki zo mu je na san ita ma tana kuka rabuwa da ki